Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na. sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau asabar 26 ga watan agusta na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai masu kada kuri'a a gaban sun yi tururuwa a rukunan zaɓe a yau asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi kwamandan sojojin ƙasa na ukraine ya ce rasha na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin ukraine da ke karkashin ikon moscow hukumar kwallon kafar fifa ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kasar spain luis rubiales yayin da kwamitin ladabtarwa ke gudanar da bincike kan sumbatar 'yar wasa ba tare da amincewar ta ba kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za a ji cewa hukumomin jamhuriyar niger sun umarci jakadan faransa ya fice daga kasar a cikin awoyi 48 daga jiya juma'a sannan za a ji abin da hausawa mazauna turai ke cewa dangane da bikin ranar hausa ta duniya da ake gudanarwa a yau ina kire ga al'ummanmu ta hausa musamman wanda muke zamna a turai da mu yi kokari mu yi makarantu da yaranmu za su je su koyi yaranmu sai kuma shirin a dawo lafiya da baba yakun bakeri ya shirya kuma zai gabatar da kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma kafin nan sai ku gyara zama ku saurari labaran duniya tukunna Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Masu kada ƙuri'a a Gabon sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. Zaɓen da 'yan jam'iyyun adawa ke fatar zai kawo ƙarshen kaka gida da iyalan Bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru hamsin. Shugaban ƙasar mai tazarce yana neman wa'adin mulki na uku. Ya kasance shugaban ƙasar tun daga shekara ta dubu da tara. kafin nan kuma mahaifinsa ya yi shugabancin kasar ta yankin tsakiyar afirka mai arzikin man fetur albert ondo osa ɗaya daga cikin manyan masu kalubalantar bongo a zaben mai 'yan takara goma sha hudu ya ce gabon ba kayan iyalin bongo ba ne a makon da ya gabata ne ondo osa ya bayyana a zaman ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta zaben na bana sauyin da aka yi wa tsarin zaɓe a baya-bayan nan ya janyo cece kuce inda masu adawa suke cewa sabon tsarin zai baiwa jam'iyyar gdp mai mulki wata dama kwamandan sojin ƙasa na ukraine general alexander sirki ya bayyana a jiya juma'a cewa rasha na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin ukraine da ke ƙarƙashin ikon moscow sirski ya wallafa a shafinsa na telegram cewa bayan wata guda ana gwabza kazamin faɗa tare da tafka asara mai yawa a yankunan kupiansk da liman makiya sun sake tattara sojojinsu da kuma kayansu a lokaci guda suna girke sababbin rundunoni daga yankin tarayyar rasha siriski ya ce sojojin rasha na kokarin kara yawan karfin yaƙi da kuma ci gaba da kai hare-hare sai dai bai bayar da cikakken bayani ba amma ya ce sun ci gaba da lugudan wuta da manyan bindigogi da kuma kai hare-hare ta sama a ƙarƙashin irin wannan yanayi dole ne mu gaggauta ɗaukar matakan wato dukkan matakan da za mu ƙarfafa mu a fagen daga da ke fuskantar barazana da kuma ci gaba a duk inda ta yi in ji shi ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau asabar a cikin rahoton ta na leƙen asiri na yau da kullum kan ukraine cewa akwai yiwuwar rasha za ta ƙara tsananta kai hare-hare a kupiyansk da liman a cikin watanni biyu masu zuwa ma'aikatar ta ce mai yiwuwa manufar rasha a yankin ita ce tsallakawa yamma zuwa kogin oskil tare da samar da wani yanki na kariya a yankin luhansk a jiya juma'a wato manzon amurka a iran ya gana da iyalan ɗan ƙasar jamus jamil sharman da aka yanke masa hukuncin kisa a watan fabrairu a iran bayan da aka same shi da laifin jagorantar wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da kai mummunan harin bam a shekara ta 2008 mataimakin jakada na musamman abram pale ya saka hotonsa tare da ɗan sharmad da kuma 'yarsa gazelle a dandalin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter a da na yi farin ciki da samun damar ganawa da dangin shamil sharmad a yau bai kamata a tsare shi a iran ba kuma muna fatan ganin ranar da zai sake haduwa da masoyansa NG pale da take mayar da martani ga sakon gazelle sharmad ta ce ta shaidawa pale cewa tana buƙatar gani a aikace kuma dole ne mahaifinta ya kasance a cikin duk wani shirin da aka amince da shi na 'yantar da 'yan kasar amurka an kama jamshid sharmat wanda shi ma yake da izinin zama a amurka a shekara ta 2020 ma'aikatar leƙen asirin iran a lokacin ta bayyana shi a matsayin shugaban kungiyar ta'addanci ta tonda wanda ya jagoranci ayyukan ta'addanci da makamai a iran daga amurka majalisar masarautar iran ko kuma tonda mai hedikwata a birnin los angeles ta ce tana neman maido da daular iran da juyin juyi halin musulunci ya haɓar da ita a shekara ta 1979 to nan ba da jimawa murtala zai kawo mana karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu hukumomin jamhuriyar nijar sun umarci jakadan faransa sylvain ite ya fice daga kasar a cikin sa'o'i 48 daga jiya juma'a 25 ga watan agusta sai dai ma'aikatar harkokin wajen faransa a nata bangaren ta yi watsi da matakin saboda haka babu inda jakadan zai tafi sakamakon rashin aminta da hukumar mulkin sojan kasar da suka ce ba su da halacci wakilin murya amurka a yamai bar barma ya aiko mana karin bayani rashin amsa gayyatar da ministan harkokin wajen nijar ya yi wa jakadan faransa sylvain ite domin ya amsa wasu tambayoyi a jiya juma'a 25 ga watan agusta ya sa ofishin ministan gwamnatin rikon kwaryar kasar Nijar bashi umarnin ficewa daga kasar kafin shudewar wa'adan kwanaki biyu wato awoyi 48 kamar yadda yake rubuce a takardar da aka aikewa ofishin jakadancin Faransa da kenan ya mai. Kungiyar m Sande wace ta juma tana fafutuka kan bukatar ganin Nijar ta kwatar wa kanta cikakken 'yancin kai daga tura mulkin mallaka ta yaba da wannan mataki. Farmata taya kusa ce a m Sande. ai daidai in akwai fiye da haka ma ya kamata a ɗaukan mai shi kuma an ma ba shi lokaci ya ma daɗe da bai bar ƙasar nan ba saboda duk wani renin hankali da horon shi take ma Nijar jakadan nan shi ma wani babban ƙwaro ne tunda har ya samu lokaci yake ma mutane wai ruwan da muke sha a Nijar ruwan turai ne ko kuma ruwan Faransa ne. To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a kan wannan batu domin a ra'ayin wani jigo a jam'iyyar PNDS Sahanin Muhammadu an yi kuskure wajen yanke wannan shawara. Abu ne wanda yake tabbatar da cewa da ba su gane ya ne kasa take ta yawa kamar irin niger Ba ka tasowa haka nan kawai ka ce za ka ɗauka irin jeshi za irin wannan haka nan kawai kamar dai kayan wasa. Abu yana son nazari saboda ce saboda akwai waɗanda su an ce musu kawai Faransa Eh, kawai shi kenan sai saboda wannan ne wasu suke goyon a martanin da ta mayar sa'o'i kaɗan bayan bayyanar wannan mataki gwamnatin faransa ta yi watsi da shi saboda dalilai masu nasaba da abin da ta kira rashin halaccin mahukuntan nijar na yau har ila yau ga ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa kan wannan takaddama faransa kasa ce ta demokradiyya kuma sun tabbatar da cewa da da su ba saboda ba wanda 'yan ƙasa suka zaɓa. kai ka zaka kawai kai tsaye ka ce kawai kai baka so ne kuma kai ka ce wai ka shi bai uwa su kai ya zama dan Nijar. Mu da muke da kasan mu kuma soja da suka dauka sun rushe duk waɗansu takardu wanda ake zancen harkar demokratiya wanda dan zan regime exceptional kenan jakada horon shi ta yarda da soja ba ta yarda da sojawa ba zai bar garin nan. Tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne aka shiga takun saka a tsakanin gwamnatin Faransa da sojojin majalisar CNSP yayin da Faransar ke matsin lamba a kan su mai da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa. Sojojin a nasu bangare sun tsinke dukkan wata yarjejeniyar ayyukan soja da ke tsakanin kasashen biyu. Hasali ma sun umarci kasar da ta yi wa nishar din mulkin mallaka ta kwashe dakarun da ta girke a kasar da sunan yaƙi da ta'addanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. har yanzu yawancin kasar kenya bai da wutar lantarki kusan sawoyi goma sha biyu bayan daukewar wutar lantarkin da ba a tantance mafarinsa ba a daren jiya juma'a da ya yi sanadiyar rufe babban filin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa lamarin da kuma ya sa wani ministan gwamnati ya nemi gafarar jama'a da ba kasafai akan samu irin haka ba wasu manyan asibitocin nairobi da kuma ofishin shugaban kasar sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa har yanzu suna amfani da injinan samar da wutar lantarki daukewar wutar lantarki na baya-bayan na a duk faɗin kasar na zuwa ne makonni kaɗan kafin gwamnatin kenya ta karbi bakuncin taron kolin afirka na farko kan yanayi inda makamashi zai kasance cikin muhimman batutuwa kenya na samun kusan dukkan makamashinta daga hanyoyin da ake sabuntawa amma ababen more rayuwa da kuma zargin rashin kulawa sun kasance wani batu a kasar mai mutane sama da miliyan hamsin. Yau Asabar hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Spain Luis Rubiales daga aiki yayin da kwamitin ladabtarwa ke gudanar da bincike kan halayyar da ya yi a wasan karshe ta gasar cin kofin duniya ta mata wanda ya hada da sumbatar 'yar wasa ba tare da amincewarta ba. fifa ta ce an cire rubiales daga dukkan ayyukan kwallon kafa na tsawon kwanaki 90 har sai an buɗe shari'ar ladabtarwa a kansa a ranar alhamis rubiales ya ki yin murabus daga shugabancin hukumar kwallon kafar a jiya juma'a a wani taron gaggawa na majalisar gudanarwar hukumar kwallon kafar spain lokacin da ake sa ran zai sauka daga mukaminsa sakamakon matsin lamba daga gwamnatin spain da kuma 'yan wasa mata da ƙungiyoyin kwallon kafa da kuma jami'ai fifa ta bayar da jadawalin hukuncin da kwamitin wato fifa bata bayar da jadawalin hukuncin da kwamitin lalabtarwar ta zai yi ba alkalin lalabtarwa na wato na, hukumar na iya sanya takunkumi kan ɗaiɗaikun mutane tun daga gargaɗi da tara har ya zuwa dakatarwa daga wasanni matakin na fifa ya zo ne bayan da hukumar ƙwallon ta spain ta mayi barazanar ɗaukar mataki kan 'yar wasa jenny hermoso saboda kin amincewa da irin sumbatar da rubiales ya yi a lokacin gabatar da lambar yabo da kofi bayan da spain ta yi galaba kan ingila da ci ɗaya da nema a ranar lahadin da ta gabata a sydney ta kasar australia dakatarwar ta fifa za ta haramta wa rubiales yin aiki a sha'anin kwallon kafa ko kuma tuntuɓar wasu jami'ai. Murtala Faruku Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yau 26 ga watan Agusta ake bikin ranar Hausa ta duniya. Masu iya magana dai na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi, sai dai duk da haka hausawa mazauna turai sun ci gaba da raya al'adunsu duk wada nisan da suke da shi da kasar hausa da makalubalen da suke cin karo da su daga lokaci zuwa lokaci a kokarinsu na son ganin sun raya al'adar a kasashen turai wakilin murya amurka ramatu garba baba ta haɗa mana rahoto kan yadda hausawa da ma waɗanda ba hausawa ba ke bikin ranar hausa ta duniya jama'a assalamu alaikum sunana bello sisko daga nan ƙasar jamus ina ce yan uwana al'ummar hausawa murnar ranar hausa ta duniya ya zama dole mu girmama wannan rana ta hausa ta duniya jama'a salamu alaikum barkanmu da wahaka ana runa salisu amma mutane sun fi sani da cizo sunana abubakar bello ismail wanda kuka sani da adis fulani ina ce daukacin al'ummar hausa na duniya a duk inda suke murnar ranar zagayowar hausa ta duniya baki daya Yadda wasu daga cikin Hausa mazauna kasar Jamus ke murna da zagayowar ranar Hausa ta duniya kenan. Sai dai kuma ba Hausa kaɗai ne ke maraba da zuwan wannan ranar ba. Don wasu daga cikin turawan Jamus da ke sha'awar koyon harshen na Hausa, su ma sun yi tsokaci albarkacin ranar Hausa ta duniya. Sunana Astrid, jama'a barka da ranar Hausa ta duniya Sunana kuma ni dalibi ne a jami'ar Cologne a kasar Jamus. To wannan dai ya nuna yadda harshen na Hausa ke ci gaba da samun karbuwa a sauran sassan duniya. Sai dai duk da irin wannan ci gaban da aka samu akwai dai kalubalen da harshen ke fuskanta sosai musamman ma a tsakanin Hausawa. In ji Malam Ibrahim Musin wani malami ɗan Najeriya da ke sashen koyar da al'adun Afirka a jami'ar birnin cologne da ke arewacin kasar jamus kuma ke koyar da jamusawa harshen na hausa rashin wadatattun kayan karatu na zamani wajen koyar da shi yara da kuma matsalar da wasu iyayen ke da suke nuna kyama ga harshen wajen kin yi wa 'ya'yansu magana da harshen ko da matsala kuma wadda ita ma tana tasiri ga eh, wajen koyo da koyar da wannan harshen na hausa shine matsalar tsaro a kasashenmu na najeriya kuma yanzu ma nijar an samu matsala da dai sauran wajajen da hausawa to a ɗaya ɓangaren kuwa ɗaya daga cikin ƙalubalen da wasu daga cikin hausa mazauna turai ke fuskanta shine yadda yaran da suke haifa a turan ke fuskantar koma baya wajen magana da harshen a nan malam ado salifu ya shawarci waɗanda ke fuskantar wannan matsalar da su tashi tsaye don wa matsalar mafita ina kire ga al'ummanmu ta hausa musamman wanda muke zamna a turai da mu yi kokari mu yi makarantu da yaranmu za su je su koyi yaranmu tunda ya bayyana yaranmu eh, ya sa kuma yaranmu eh, su yi koyi yaran nan yadda ya kamata To alkalma daban-daban dai sun nuna irin bunƙasa da harshen Hausa ke ci gaba da yi a faɗin duniya. Bincike na baya-bayan nan ma ya nuna cewa harshen ne na sha ɗaya a wajen girma da yaɗuwa cikin hanzari a duniya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaida Ramatu Garba Baba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 102.5 ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumansu To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ya yi tattaki ne zuwa wata cibiya da aka dora mata alhakin horar da harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria. a cikin hikimar magabata sun fahimci rashin kula da harkar sufuri na haddasa kalubaloli da dama da ka iya kai ga asarar rayuka da samun raunuka masu dakasa mutane da ma matsaloli da suka shafi tattalin arziki da kiwon lafiya da sauransu a don haka magabata sun ba da gudunmuwa ga wannan sashen a ciki har da wannan cibiya da wakilin sashen hausa a kaduna isa lawal ikara ya kai jiki domin sanin takamaiman aikin da cibiyar ke yi ga dai tattaunawarsu da shugaban cibiyar da ya bayyana kansa kamar haka sunana dr danjuma adamu ismail ina aiki a nan nigerian institute of transport technology wato hukumar cibiyar horar da harkan sufuri da kenan zaria kuma ni matsayina na darakto ne a nan wurin na na fara aiki a nan wajen shekara wajen ashirin zuwa talatin kenan yanzu so munan hukuman eh, cibiyar kana nufin wannan hukuma ita ta haura ma shekara talatin kenan a tun zamanin shagari aka kafata lokacin amma ta fara aiki 1986 wato 1986 lokacin sojoji lokacin baban gida a lokacin aka kafata ta fara aiki ta fara abin amma lokacin shi a gari aka fara aidiyan a kafata. amma ta kamar mai menene wannan hukuma take yi ok abinda take yi shine ita cibiya ce na karkashin na gwamnatin tarayya da ke ba da horo harkan sufuri da kuma bincike da kuma abinda mai kiran shi eh, sa ido a harkan sufuri da ke najeriya da duniya mu ga ina za mu tallafa ma ita najeriya gwamnati akan harkan sufuri domin eh, sai da in kana da masana to shi masanin zai dinga ba gwamnati shawara to kaji manufan ma'anan kenan amma dai ainihin dai mu ba da horo ga harkan sufuri lokacin da aka fata a nigeria 1986 din in ka duba za ga harkan sufuri ilimin sufuri babu shi a universities mu. duk a jami'in duk wanda ya fito sai dai ya fito daga digiri akan tattalin arziki ko geography to su ne za ka same suna suna suna suna suna din sufuri din to kuma waɗannan su ba su da cikakken knowledge din akan abin to karke shi sai aka ce to ta yaya za a Eh, a filin gap din wannan abin wato a samu a cike wannan gurbi da ake da shi na masa ilimi sun sai aka ce a kafa wannan makaranta duk wanda aka dauke shi daga jami'a ya fita gama jami'an shi to a ba shi horo na wata shida kaga ya cika gurbi akan harkan sufuri ya san kan sufuri wanda zai zo ya si manejin din wannan sufurin najeriya to kaji lokacin da aka fata kenan sai aka fata da niyan za a program guda biyu akwai akwai matsakaicin zango akwai kuma dogon zango ko kuma akwai gajejerun zango karatu gajerun zango short courses kenan wanda za a yi sati daya sati biyu har wata daya ana yi ba aka zo dogon zango kuma shi daga wata shida har shekara biyu har shekara uku da suka wuce shi kama horon me ake mai da hankali wajen ganin an yi a horar wadda ake eh abin da za a duba a ga in misali kana harkan mm, transport ne maritime me ya kama na ruwa me ya kamata ka samu ilimi a kai harkar da za ka rike eh, waf kenan port shine mai kiran shi eh, port da haka tashar ruwa ta jirgin ruwa ilimin da ya kamata ka samu ka rike shi ilimin da zamu baka in kana harkar airport ne jirgin sama shi kuma wani ilimi ya kamata ka samu na rike na ka aiki a wajen shi ma za mu baka in kuma kana aiki a jirgin kasa ne haka shi ma wani ilimi ya kamata a ce ka samu long term shi ne sai mu baka irin ilimi akan wannan wato sufuri dai ko ma wani iri ne ko jirgin sama ko ruwa ko kasa duka wannan hukuma tana duk tana ba da horo a kai da karami wannan na sati ɗaya sati biyu da kuma na shekara ɗaya shekara biyu to amma da ka'ida sai aka zo aka ce mana mu za mu yi shekara ɗaya ko shekara biyu to sai dai ka ba mutum ko postgraduate diploma ko babban diploma ko kuma master's degree to a ka'ida kuma aka ce dokar najeriya ta ce in za ka yi wani to sai dai university za ta bayar to shine sai muka yi haɗin gwiwa da jami'ar ahmadu bello university ita ta yadda muna da ƙwararru akan waɗannan amma ita kuma ita za ta ba da takarda shaidan cewa an yi kaza ka ji haka yadda muka yi saboda haka su suke duba mana suka samu mana ka'idoji mun ko muna cikawa shikenan duk ɗaliban idan sun gama ko postgraduate diploma wato babban diploma da ƙasa ko kuma babban digiri wato masters to abin za ta baka certificate sun amince da karatun da muke bayarwa shirin murya amurka na sauka lafiya yana mai da hankali matuka akan abin da ya shafi zirga-zirga da sufuri yadda za a sauka lafiya ana magana sai an samu kwararru ko kuma kuna ba da horon da za a samu kwararru ya kuke yi wajen musamman masu tuki wajen ba horo kuna ba da horon ko kuna horar da masu horarwa ne kamar irin hukumar kare haɗura ko kuma hukumomi na jihohi irin su karota ko kasaliya kamar a kano ko kano. to a gaida na ikara daga wannan tambayan ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu dr danjuma adamu ismail da isa lawal ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman julie gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya A gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Jamila da fati matan Ado Salati goma ga annabar Jau da Ishan usain Dangote Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciyawa Cakala tare da Aisha Lawan Bini Hambali MK dan Silba Sokoto suka ce biyoyi Hausa mu dai ba hausawa ba ne amma wallahi muna alfahari da harshen hausa domin da hausa muke aika ma gidan rediyon amurka sako da isar mana da shi a duk inda muke so don haka muna taya hausawan duniya murnar zagayowar wannan rana ta hausa ta duniya a ƙarshe muna addu'ar allah ya sa mazajen mu siyo mana kishiyoyi hausawa domin mu ƙara ɗaukan darasin hausa a wurin su sako na gaba ya fito ne daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyo hausa allah ne kaɗai ya san irin yawan al'ummar da suke kwana da yunwa a ƙasar mu najeriya sanadin tashin rayuwa da muke fama da shi zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu hannu da shuni da su taimakawa mabukata domin a gaskiya ana cikin wani hali duk wanda ya taimaki wani allah zai taimake shi daga bisani nake addu'ar allah ya kawo mana sauki amin summa amin Sako daga Zainab matar Husaini Ali mai gishiri Rijau ta ce salam sashin Hausa hakika sace mata sama da arba'in da mayakan boko haram suka yi a jihar borno akan wani abin tada hankali ne kuma wani koma baya ne ga sha'anin tsaro don haka ya zama wajibi ga mahukunta su duk mai yiwuwa domin ganin sun ceto rayuwa waɗannan bayan allah da kuma dakile sake faruwa hakan a nan gaba a ƙarshe ina roƙon allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a najeriya da ma duniya baki ɗaya amin Sakon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa tare da Malam Dogo Direba Kalalabuwa suka ce salam ya Hausa da fatan kowa yana lafiya. Mu a yau muna addu'a zuwa ga kasar mu Nijar bisa zaman lafiya. Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Nijar baki daya. Amin summa amin. sai sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya da ke assalamu alaikum biyu hausa gamayyar malaman addinin musulunci daga najeriya da ke kokarin sasanta rikicin jamhuriyar nijar hakan abin a yaba ne matuƙa da karshe nake addu'ar allah ya sa haƙarsu ta cimma ruwa saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga shehu adamu rijau ya ce hakika yau take rana hausa ta duniya tabbas mu hausawa muna matuƙa alfahari da wannan rana fata da roƙonmu shine harshen namu ya ci gaba da yaɗuwa har ya mamaye duniya baki ɗaya allah ya sa haka amin To dalla, to kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe ga wannan saƙo. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi Ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To Hafiz a takaice masu kada kuri'a a Gabon sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasar da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. Zaɓen da 'yan jam'iyyun adawa ke fatan zai kawo ƙarshen kaka gida da iyalan Bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru hamsin. Shugaban ƙasar mai tazarce yana neman wa'adin mulki na uku ya kasance kuma shugaban kasar tun daga shekara ta 2009 kwamandan sojojin kasa na ukraine general alexander sirski ya bayyana a jiya juma'a cewa rasha na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin ukraine da ke karkashin ikon moscow sirski ya wallafa a shafinsa na telegram cewa bayan wata guda ana gwabza kazamin fada tare da tafka asara mai yawa a yankunan kupiansk da liman makiya suna sake tattara sojojinsu da kuma kayansu a lokaci guda suna girke sababbin rundunoni daga yankin tarayyar rasha a jiya juma'a manzon amurka iran ya gana da iyalan ɗan ƙasar jamus jamshid sharmad da aka yanke masa hukuncin kisa a watan fabrairu a iran bayan da aka same shi da laifin jagorantar wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da kai mummunan harin bam a shekara ta 2008 wato mataimakin jakada na musamman Abram Pale ya saka hotonsa tare da dan Sharma da kuma 'yarsa a dandalin sada zumunta na X wadda ake kira Twitter a da. Har yanzu yawancin kasar Kenya bai da wutar lantarki kusan sawi goma sha biyu bayan daukewar wutar lantarkin da ba a tantance mafarinsa ba a daren jiya Juma'a wanda ya sanadiyar rufe babban jirgin sama wato filin sama na kasa da kasa. yau asabar hukumar kwallon kafar ta duniya wato fifa ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafar kasar spain luis rubiales daga aiki yayin da kwamitin ladabtarwa ke gudanar da bincike kan halayyar da ya yi a wasan karshe ta gasar cin kofin duniya ta mata wanda ya hada da sun batar 'yar wasa ba tare da amincewar ta ba. To masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin ciki har da shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai da kuma Juli Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau Nashwa. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare.